Kalangu, studio Kalangu. Fondation Hirondelle ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana karfe biyar da minti talatin ga kanun labarun. Ɗaliban firamare da na kolojin ƙasar Nijar a yau da saye suka koma azuzuwansu. su a cikin shirin zamu leka cikin yankunan ƙasa agadas maraɗi da yame da ga yanda shigar ta kasance zahin da ke bibiya da rana da kuma cikin dare a nan yame lokutan ga na baya a zamu dumawa a kai daraktan mai ma'aikatar ƙasa mai hasashen yanayi zai mana bayani a shafin rahoton musamman mata kyakkyawar rayuwa shirin da muke gabatarwa kowace ranar talata zai maganta bisa wato shayar da nono da kuma batun ruzutsa. Masu sauraro barkamu da warhaka yau talata ɗaya ga watan Oktoba 2019 yanzu kuma sai ku bin ku sha labarun dalla-dalla sunana Gungu Muhammad Dantani. Yau ɗaya ga watan Oktoba 2019 ɗaliban kwaleji da na firamarin ƙasar niger na komawa a makarantun boko a makarantar Yantala ta biyu ta nan Yame mai karɓar ɗalibai 400 shekara har an ma soma ɗaukar darussa. Madam Amadu Zainabu, daraktar makarantar Tama Rukayatu Abdurrahman ƙarin bayani. Euh, Kamar yadda kuke gani euh, yara sun zo mushannin ma suna nan komi yana tafiya daidai kowa yana nan mun gama komai muna da isassun kayan aiki mun maraba ma yara su kaiye big rayon kayan geometry da sauransu kowace shekara muna da yara da yawan su ya kai 400 mafi yawan su sun zo sai dai yan kwarori ne da basa nan mun ma fara karatu a yau daya ga watan oktoba tun karfe takwas na sahe muka soma ga yara nan cikin ɗakunan karatu suna ɗaukan darasi A arewacin ƙasa kuma a garin Agadez wasu makarantun boko na firamarin kwamin ɗin shigar makarantar bata inganta ba ga wagga na ɗaya ga watan Oktoba 2019 makarantun Misirata ta ɗaya ta biyu ta uku da ta hudu da ma wasu da dama ɗakunan ɗaukar darasu ba su shiryu ba domin ko ambaliyar ruwa na baya-bayan nan ya salwanta su. Daraktan jiha na bada ilimin firamarin Agadez ya yi kira da kakkausar murya. Mun tafi makarantu da suka fi samun barna, musamman makarantar Misrata. An samu ajujuwa 20 da suka lalace. A ajujuwa 20 a cikin makarantu hudu gaskiya suna da yawa. Kenan yana nufin akwai ɗalibai da ba sa so makaratu a daidai wannan lokaci. Muna kira ga duka masu hannu da shuni da su kawo muna ɗauki a gyara waɗannan ajujuwa da ake iya gyarawa domin a so karatu kafin a ga yadda za a yi amma kamar yadda kuka sani idan ajujuwan sai an gina su ne to ba a iya gyara matsalar bayan haka ina tabbatar muku da cewa ko makarantun da aka fi samun barna sai sun so makarantu mu dai tsaya ga batun komawar makarantun a garin gabi jihar maradi wato komawa makarantar ta zo ne a cikin halin rashin kwanciyar hankali al'amarin da bai tabbatar da nutsuwa a cikin makarantun da ke bakin iyaka da Najeriya. Nasiru Jinkile, babban sakataren kungiyar Sineko, rashin Gabi, Yama Muhammad Mamman wakilinmu ƙarin bayani. Matsalar tsaro da ake fama da ita a yankin karamar hukumar Gabi na damuwar mu matuka kuma tana kawo muna cikas. Domin akwai garuruwa da yawa musamman na kudanci da ke iyaka da Najeriya suna fuskantar matsalar tsaro sanadiyar kutsowar bandunawa daga Najeriya. Saboda haka mazauna waɗannan garuruwa suna fuskantar barazana sosai. Har yanzu akwai wasu malaman makaranta na ire-iren waɗannan garuruwa da ba su koma bakin aiki ba. Akwai garuruwa inda ake samun kashi talatin cikin ɗari na ɗalibai kawai. Akwai kuma garuruwa inda babu ma iyaye ballantana ma 'ya'yansu. leurs enfants. Yau kwanaki goma sha biyar ke gada al'amarin wato al'ummomin garin yame ke kokowa da wato zahin dare da na rana. Wannan wato wanzuwar zahin ya danganta ne da busuwar iska wato na gabas mai tada na yamma a cewar daraktan ma'aikatar ƙasa mai hasashen yanayi kacellu lawan gabciya da nafisa adamu sirfo ta tambaya yau da sahe ga bayanin nasa. wannan wata da ya shige na September kwanaki goma na shi na karewa an yi zahi kaɗan shi kuma zahi nan ba wani abu ne shine kawai da aka samu rashin ruwan wannan kusa ana ruwa sai sai dauke zahi ko da ma evaporation dauki ruwan nan ya faɗo zahin da yake kusa da mu shine yake dauka ya sa ruwan ya evaporate sai a rage temperature kin gure kuma mutane kamata su gane cewa ko zamana ta kare ba sanyi yake shiga ba wata kalman period ce ta zahi take fara har zuwa mid-december duka kudancin kasa daga difa maka kamo zuwa tilabiri lalle abin hanyar zube kare yanzu yanzu ma fitkin da muke cewa wannan ya koma sama don ka ana zaton ana iya samun ruwa insha Allah sirtu wajen yammacin ƙasa da kudancin su maradi su zandayar ta difama. Kacalu lawan gabciya kuka saurarawa. A Wagadugu, 'yan jarida na nafiyar Afirka da ke halartar fasibal ɗin ƙasa da ƙasa aji na takwas bisa ga batun faɗin albarkacin baki da na kafar ba da labari Philip a ranar Juma'a sun yi tir da lauyin ƙaimin da ke ga dokokin kasashe a kan batun faɗin bakin albarkacin baki da na kafar ba da labari da yin wato E, abubuwa dai wanda suke game da batun kokowa da ta'addanci dangance da 'yancin al'ummomin na a basu labari yanci ne da baya kubtuwa wanda ta kansa suke samun ilmantarwa na 'yan kasanci da ya zama kuma mai mahimmanci ga kokowa da ta'addanci 'yan jaridar sun yi kiran gwamnatocin kasashen da ke kokowa da ta'addanci da su soke dokokin da ke hana ruwa gudu tare da gayyatar su ga mutunta 'yancin kafofin labaru. Jakadiyar kungiyar kasashen Turai ta kasance a yankin Agadas ranakun 25 zuwa 27 ga watan Satumba 2019. Tsawon kwanaki uku ta ziyarci wasu ayyuka da kungiyar ta zuba jarin zartarsu zartar da wasu a cikin jihar kamar hanyar Agadas Tigidit da asibitin Bilma. kafasar fasarar raskunar da Lunette Denisa Elena ta yi a kai. Mun gamsu da abin da muka gani. Misali hanyar Agadas da Tigidit mai wuyar bi ta gyaru. Wannan wani sauki ne ya samu a bangaren zirga-zirga da cinikayya. Ga kuma likitar Bilma ita ma abin a zo a gani ce. Gaskiya aikin ya yi kyau. Tsarin ya taɓo fannin ba matasa horo. Wannan kuma wata dama ce ta a dama da su a cikin al'amurra na yau da kullum. A gani na nasarar da aka samu kan wannan ayyukan wani gimshiki ne da zai ƙara ma hulɗar tamu ƙwarin gwiwa kuma a shirye muke don bunƙasa sabuwar hulɗar tamu da zata fara a shekara ta 2021. Fiye da wato farar hula 'yan ƙasar Nijar 250 aka kashe kuma kimanin 240 aka yi awon gaba da su game da harharen da 'yan ta'adda ke yi a cikin jihar Difa, Gusun maso gabas, a Tilaberi da Tawa, Yamanci. wato haka sabon rahoton majalisar ɗinkin duniya na ranar 26 ga watan satumba ya bayyana a difa hararen 173 aka kididdige inda aka kashe mutum 202 'yan horar hula satin aka raunata kuma aka yi awon gaba da mutum 239 kaso 70 bisa 100 mata da yara ne a cewar majiyar ta majalisar ɗinkin duniya a cikin jihohin tilaberi da tawa hari 70 aka ƙididdige an kashe mutum 42 19 sun raunata an yi awon gaba da mutum goma sha biyar kamar yadda rawaitar rahoton ya mana. damuwa da mutanen da ke da halin damawa da mutanen da ke da halin nakasa maudin festival fish goni aji na takwas kenan wanda ya soma wanda zai soma yau da dare a cibiyar al'adun faransa da niger ccfn jean rouge ta nan yame amani kasum mai lakanin suna jonel yama maryama jallo cikon bayani ga fasar abin da ya faɗa. Yana wakana ne kowace shekara satin farko na watan Oktoba. Abu uku ne muka fi mayar da hankali a kansu, kasidu, barkwanci da wasanni, sannan akwai bangaren horo. Akwai sashe da muke gayyato masana su yi muhawara domin yin bayani akan abin da ke ciwo al'umma tuwo a kwarya. Shekaru biyu da suka gabata mun tattauna akan ci gaba. Wannan shekarar muna aiki bisa batun mutanen da suke cikin halin tawaya na nakasa. maudu'in yana da matuƙar mahimmanci a gare mu saboda kowane wata muna ɗaukar mutane goma da muke baiwa horo akan rubutu da kuma magana. A gaida mutari Muhammadu da fasara. A kwamfalar tserere aji na goma sha bakwai da ke gudana har zuwa shida ga watan Oktoba a ƙasar Qatar. 'yar ƙasar Nijar Amina Seni a jiya ita ta zo ta farko ga tseraren mata mai tazarar ɗari biyu lissahin lokacin da ta sa ya tashi minti 22 dakika 58 hakan ya bata damar shiga gasar kusa ga na ƙarshe. a rike kuma da cewar Nijar ta samu jakadu biyu da suka wakilce ta ga wannan kwamfalar duniya a Qatar Amina Saini ga tsereren metar 200 da kuma 400 na mata Musa Zarumai ga tsereren tazarar metar 400 na maza. Studio Kalangu. A gaya. Tare da Radio Fara'a. Lamba 90.3 zangon FM. a tesawa. Tare da Radio taramamuwa Lamba 97.5 zangon FM a birnin Kwani. Tare da Radio Niya. Lamba 97.5 zangon FM a Balle Yara. Tare da Radio Dalol. Lamba 96 zangon FM. Studio Kalangu. Studio Kalangu tafiyar yanayin Nijar labarun da gumi su ba kuma wata shakka. A ƙasar Nijar kimanin haifuwa 320 aka ƙididdige a shekara 2016 a bayanin rajistan bibiyar ƙididdigar kiwon lafiya inda kuma mace ɗaya na da ɗiya bakwai a lissahin tsangayar ƙasa bisa ga ƙididdigar yawaitar al'umma. Rahilatu Sumana domin samun cikakken bayani ta firanta da Dr. Halima Jallo jami'ar kiwon lafiya ta wannan fanni wadda ke zaman ritaya. ga fasarar firar tasu ta bakin hawa Usman da Rakiya Arimi. Shin macen da ta aihu kahin ta yi kwana arba'in na iya samun wani ciki? Akwai matan daga sun haifu bayan sati uku suna ɗaukan ciki. A da kwanaki talatin ko arba'in da muke cewa ya danganta ne da siffar mace. Daga nan ne ake batun rirritsa ko? To dangane da jaririn in wannan cikin na ci gaba an ce rirritsa ce tunda wancan bai sha nono ba yadda ya kamata. Wani irin illoli ne rurrutsa ke kawo wa jariri? To, in an ce illoli, ko da yaushe bangaren marar kyau ne ake gani, amma in matar tana ban nono ne ta ɗauki ciki ta ci gaba da ban nononta, ban nono ba ya hana bunƙasar jaririn cikin ba. Shin kowace mace na iya ci gaba da shahada ɗanta bayan ta samu ciki? Ya danganta ne da yanayin rayuwar matar. Shin ko tana cikin yanayi mai kyau ko tana cin abinci mai kyau masu sinadarai kin ga wancan zai samu damar girma tunda bayan watanni shida shi wanga zai soma cin abinci wancan kuma an kusa haifo shi ba tare da wata matsala ba. Amma in matar bata cikin yanayin rayuwa mai kyau kamar a cikin ƙauye ba ta da ƙarfi ta rame nono ya faɗi da ket take ci sau ɗaya a rana bai kamata ba kuma hakan ba ya sa ba a zubar da cikin a'a. Menene abun yi idan hakan ta faru? Kamata ya yi likitocin haifuwa su kula da ita. Muna ganin wasu matan idan sun samu ciki sai su cire yaro daga nono. Kenan wannan dai jita-jita ne ko? Eh bai kamata ba a yaye ɗa daga nono wannan yayan ne zai kawo wa ɗan duk wasu matsaloli. wani irin matsaloli ne ke iya faruwa idan an cire yaron daga nono wani bi yaron yana iya mutuwa muddin yaron yana shan nono a ciki yana samun sinadarai masu gina jiki daga an yaye shi jaririn ba ya samu komi ba gashi ba ya samu sinadarai da ke gina jiki ba da ke cikin nonon uwa in tana cikin yanayin rayuwa mai kyau yaye ne ke hana ci gaban yaran biyu duka a gaida Hawa Usman da kuma Rakiya Arimi da fasara. Masauraro da ya sauka kenan a maraicen yau. a madadin duwan da suka dafa shirin ya kai gare ku nina kudan badandan arlit malaman mangungu ke muku sallama amma a rike da cewa wato a magamar dandalin hilin mata a maraicen yau maria majallo da wa'anda ta gayyata za su duma bisa ga mau'udin mata da rigingimu su ne ke fuskantar matsala kuma su ne masu girkin zaman lafiya a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio kalangu mu huta lafiya. Studio Kalangu. a gaya. Tare da Radio Fara'a. Lamba tasa'in da uku zangon FM. A Tesawa. Tare da Radio Tarmamuwa. Lamba 97.5 da bakwai da biyar zangon FM. A birnin Kwani. Tare da Radio Niya. Lamba 97.5 da bakwai da biyar zangon FM. A Balle Yara. Tare da Radio Dalol. Lamba 96 da zangon FM. Studio Kalangu.